Wani irin bakin ciki ne ya turnike a simin wata tsohuwa kawar yaya babba da ke gefe ta karbe zancen yaya babba da cewa Ailo kin san fa yaran zamani da shegiyar jaraba ki gode wa Allah ma da bai afka mata a tsakiyar kanki ba salamun kaulan ki bashi matarsa ki bashi matarsa ya wuce da ita tun bai ƙone idanunmu da sauran ganinmu ba Ai kuwa yi babba na jin haka ta ɗau salati tana tafa hannuwa ta sake ƙanƙance idanu tana faɗin. layi da na shiga falsafar rayuwa. Ke raba ni da jin wannan watsatsiyar maganar. Yau ina idan na kama soja ya afka a duba a kaina. Yau na kalle su Allah ya umarci mala'iku su tsone ido idona a'a ni da wannan falsafar. Kai soja ɗauki matarka kar ka haramta mini shigowar mala'ikun rahama na. na mata mala'ikun wuta su zama su samu fasinja. Asim ya furzar da iska mai zafi ya kalli dubu yadda yake jin kamar ya makure mata wuya ta mutu har lahira sannan ya ce ke dubu na kallonsa ta noke kai a gefe ya yi bata zira hannu ta miƙa mata cinyar kazar ta ce in na karɓi kici ba musu yaya babba ta karɓa ta fara ci tana faɗin Anya ma kuwa soja ka ci kazar na a cikin salama kuwa Ka dubi kaji kamar gashin gidan aljanna. Alƙur'an aljanna idan ban ci kaza ba mai hadisi ba shi ya haife ni ba. Ganin surutan yaya babba ba zai kare bai sa sim ya fusgi hannun dubu ko magana bai yi mata ba. Ai kuwa ta buɗe baki za ta yi ihu ya make mata shi. Ba shiri ta ja bakinta ta tsuke aka ya ci gaba da figarta kamar kaza har suka ƙarasa su. Suna shiga wace za ta yi masa magana ba ta yi aune ba ya kife ta da mari. Kuka ne ya kubuce mata, ai kuwa bai bi ta kanta ba ya sake ɗauke ta da wani mari. Can gefe ta rakube tana fashewa da kuka. Gefen gado ya zauna ya haɗa kai da gwiwa wani irin takaici na sake mamaye zuciyarsa, kukan dubu ba ƙaramin ɓata masa rai yake sake yi ba. Hafsace miƙe ya ci kwaikwayo ta fuska a ɗaya ya ce, rufe min baki. Ajiyar zuciya take saukewa ta kalle shi ta sakar masa rara ta ce ba zan rufe ba. Mamaki ne karar ya kama shi yana shirin yin magana ta fizgi hannunta tana faɗin kuma wallahi ne kujera ce ina zaune za ka zo ka same ni dama innu ta ce mallake mun kai za ta yi. Da sauri ya bi ta zai damko ta ba shiri ta tsalle can ƙarshen gado tana sauke ajiyar zuciya don ba ƙaramin tsorata ta yi ba Daga wurinta yake nuna ta da ɗan yatsa yana faɗin, ba na son ki shiga ba na son ki shiga nuna wallahi ba za ki ji da daɗi ba. Wato ino za ta fara koya miki bin malamai da wanzamai ko? Har tana gaya miki za ta mallake ni ‘yar ƙanƙanuwarki idan ki a buɗe suke ko? Ki buɗe kunne ki ji abin da zan gaya miki. wallahi ko da wasa na ji labarin ta kawo miki wani abu sai ranki ya ɓaci dubu ta juya masa ƙeya alamar zancen ba shigar ta yake yi ba ƙeyar ta ta banda gunji da almajiran ƙeya da suka fara tofowa babu komai a wajen bai bi ta kanta ba ya sori filo ya tafi falo yana kwanciya ya rintsa idansa yana tunanin rayuwa cikin zuciyarsa yake mamakin wai shine yau ya auri dubu a matsayin miji yarinyar da ko abokinsa ba zai yi wa hanya ba amma ya ƙare a kanta lokaci-lokaci yake sakin tsaki cike da takaici har bacci ya fara awon gaba da shi Dabin ganin ya fita ta sauko ta koma kan ledar kajin ta tarar musu sai da ta ci ta yi sannan ta fara buɗe lemukan tana sha. Duk cikin lemukan babu wanda ta iya shanyewa amma kusan gaba ɗaya ta buɗe su ta ɗanɗana su don ji. ta ji ya suke. Tana gama ci ta fara takawa hankali ta leka Asim da ke falo a kwanciye a lokacin bai fara bacci ba. Kan gada ta koma ta kwanta lokaci ɗaya siyar siya ya babba da inna fure ta fara da mata. Lokaci ɗaya ta hau babbaka dariya ta tuno lokacin da yayi babba take ce mata liya, kwaran kwatsa dubu soja yana ƙaunar ki kawai feleke ne irin na samarin birni kuma ma sai kin ƙara janyo hankalinsa da kisa kala-kala. yau Allah na tuba mu a zalumin mu ma ya muka iya bare ku. Babu kunya ki ja mijinki a jiki tuni za ki gama da shi. ko turare kawai kike riki ya ishe ya mallake soja balle kuma idan kika hada da dadaɗan kalamai ina mai gaya maki wallahi an maka sai soja ya biya maki saboda kauna a lokacin dubu ta tura baki gaba ta ce ino bayan ko ta kaina baya bi dubu kaina fa ko na ko na zaman falo ma babu ina furai ta guntun zaki ta ce muna nuna miki hanya kina bauɗewa wai kin gwada shawarar da muka baki ba ta yi aiki ba ne na zaman falon kaniya. ba shi ya aske miki ba yadda ya aske miki haka zai zuba ido har ya fito hadiza da ke gefe ita ma ta ci gaba da ɗora dubu akan shawarar gidan aure wani ta yi dariya wani kuma ta jawo shi Zumbar dubu ta miƙe daga kan gado ta sille kayan jikinta ta faɗa toilet ta wanka tana fitowa ta lafka mayuka a jiki tana feshin tirare. yadda ka san za ta gasar ƙamshi. Har ta nufa hanyar falo ta tuno da nasiyar ƙawarta zuwai mai aure ne. Zuwai har da har da ɗanta ma ɗaya ita zuwai da sauri ta koma ɗaki ta sake buɗe akwati ta ciro wata rigar bacci a lokacin dubu dai. dai ta ɓare rigar bacci bakwai ta feshe su da turare har yana hawaka ta nufo falo tana zuwa ta zauna gaban asim da yake bacci don da alama gajiya ce ta sashi bacci ba don ya sani ba hankali ya fara ta fara tura masa rigar wajen fuskarsa tana yi tana leƙensa kamar yadda zuwai ta gaya mata cikin bacci asim ya ji ƙamshi na ratsa hancinsa gyara kwanciya ya yana sauki ajiyar zuciya Ba ƙaramin daɗi dubu ta ji ba ta ɗauka shawarar zuwai ta fara aiki don haka ta sake tura masa rigar wajen hancinsa. Tana ƙara leƙen shi, tana ganin zai buɗe ido ta yi sauri ta tashi ta a bayan kujera. hankali ta fara wurga masa ƙananan rigunan bacci a fuska tana waƙar sarmadan ya masoyi sarmadan karab suka da ido da sim da ƙarfin turare ya sa shi buɗe ido dole saboda yadda yake jin sa har cikin makogwaro da sauri ya ja da baya yana tamke fuska ya buga mata tsawa ke kina hauka ne dubu bata damu ba da ta nuna abin da dije ta kaya mata don haka sai ta fada can gefe tana wani mutsuniya irin yanda 'yan indiya suke yi musamman in suna waƙa cikin shauƙin soyayya ta fara rera waƙar da kwance tana miƙawa a sim hannu alamar ya mara mata baya su ci gaba da waƙar masoya soyayya ta yi haɗewa ni da kai babu rabewa take tun muna 'yan yara ƙanana haka dai ta ci gaba da rero waƙar sarmadan so da shi da dubu za su takaici bakin ciki da ɓacin rai ne suka cinkushe asim Me ya waye san bai tanka mata ba ya shige ɗaki yana shiga ya lalubo belt a cikin kayansa. Bai wata wata bai fara tafkawa dubu daga wajen da take kwanci. Tana niyyar guduwa ya riko hannunta biyu ya damƙe su. Fuska a tamke kalle ta yana faɗin. Uban waye ya koya miki wannan karuwancin kankanuwar ki da ke. Ashe kin san komai? kwanaki da na kai ki gida kika nemi ki min shan ruko wallahi idan baki gaya mini ba sai na farfasa miki jikinki ai na kika san wannan abubuwan cike da tsoro dubu ta ce wallahi ni ba yar iska ba ce. tun ba ta rufe baki ba ya buge mata bakin yana faɗin lamba ɗaya makuwa tun da harkin san wannan abubuwan Baban za ba a gida uban wa a wajen uban wa kika koyo haka jiki na rawa dubu ta ce inno da inna fure ne suka ce da rinka yin haka sai ƙawata zuwai. Hannuwanta ya sake rikewa gam ya ce, dama duk wani iskanci su suke ɗaure miki ai, idan na kuma ganin ki a kusa da ni, sai na karya ki gida biyu. Ido cike da hawaye da buta ce, amma me yasa ba min irin nasu zulfa ba, ita fa Salisu har mai love yake cewa zulfa. Saboda ba na son ki, wallahi ko ni ko wani ba zan iya yi wa hanya ya aure ki ba, Asim ya faɗa a kufule Cikin rashin jin zafin maganarsa da ta taba baki ta ce, Wallahi ni ma fa ba san ka nake ba, kawai da yi na ga kai ɗan kayu ne, kuma inno ce ta ce za a kai ni maka, ka ɗauko min masu wanki da wanke-wanke, to kuma ta ce mani ni ma zan zama ‘yar gayu. Yanayin yadda Dabi take magana ne zai tabbatar maka da zallar wauta da ƙuruciyarta, shi kansa mamakin maganarta ta ta bashi, bai sake kallonta ba ya saki hannunta yana faɗin. wuce ɗaki ki bani waje ba musu ta wuce ɗaki sai da ta je bakin kofa ta leko ta ce Allah ya isa dukan da kai mini mugu a zalimi tana gama maganar ta fada ciki ta turo kofa da ƙarfi jingina yana kujera yana tunani da matakin da zai ɗauka a kanta don ya san idan zaman su ya ɗore a haka to tabbas raini ya samu matsuguni a tsakaninsu washe gari Bayan sallar asuba Asim ne ya shiga falo yana buga kofa amma dubu bata san wainar da ake toyawa ba. Tuno waye da makullin da ke jikin kofar shigowar su da sauri ya ɗauko ya buɗe. Yana shiga ya same ta ɗaya ɗaya gada tana sharar bacci gaba ɗaya rigar jikinta ta tattare ta dawo ciki. Hannuwanta ɗaya ya kalli gabas ɗaya ya yi yamma. Kafafuwanta kafafuwanta ma haka. Wanda mun shari babu abin da take saki. Dafa katifa ya da niyyar ɗaɗa mata doka don ya tashe ta sallah sai dai yana ɗora hannu sai ya ji hannunsa ya yi lumtsin lumtsin cikin fitsari da sauri ya janye hannunsa yana ya mutsa fuska. Da ɗaya hannun nasa ya fara buga gadon yana kiran sunanta. ya Gyara kwanciya ta tana faɗin inno ina ban ɗaki bari na fito sai na ɗebo maki ruwa. Haushi ne ya kama Asim yana maƙale da hannun da ya taɓa fitsarin ya sa ɗayan hannun ya maka mata duka. A firgice dubu ta tashi tana sosa wajen tana murje idanu. A dakile ce mata, ki shiga ki wanka ki sauya kaya ki zo ki yi sallah kafin na dawo gare ki. Yana gama magana ya fice ya nufi toilet ɗin da ke cikin ɗakin su. Cikin magagin bacci dubu ta suri jabanta da ke kan madubi ta saka. ko takalmi babu ta surubo ciki ta nufi sashen momin asim ba tare da ta san abin da take aikatawa saboda dubu akwai ta da magagin bacci tana zuwa ta fara ɗiban ruwa a drum ɗin su tana juyewa a falon momi sai da ta jidi botiki kusan hudu ta maka shi a falon sannan ta bingire a lungun kujera ta sake yin bacci ya sake yin gaba da ita ko kadan asin bai damu da rashin ganin dubu ba don haka yana wanke hannunsa ya yi saman kujera yana jan carbi daga haka bacci ya gaba da shi ba shi ya farka ba sai wajen bakwai saura ɗakin ya sake shiga ya ga dubu babu ita a ciki sashen inno ne ya faɗo masa a rai don ya san babu wajen da dubu za ta nufa sai can Jin ɗakin ya fara tashin zarni ya sa ya nufi sashen ya yi babba domin ya janyo ta ta ƙarfin siya ta gyara wajen don ba zai haɗa hanya da ƙasanta ba don ma ba a cire ledar katifar ba da sai ya taɓa ta sosai. Sai da ya watsa ruwa ya saka kayansa sannan ya nufi sashen ya yi babba fuska babu walwala sai dai doguwar rigar ruwan kofi kofi ba ƙaramin haska shi ba. ruwan kofi rigar. Da sallama ya shiga sashen 'yan biki kowa ya tashi suna ganin sa suka fara bin sa da ido, sai dai babu wacce ta tanka masa kasancewar ba su ga fuska ba. Yana shiga dakin ya babba wasu ƙawayenta suka fara yi masa kirarin ango ya sha mai nan kuwa ango ko gyaɗa bai gani ba bare mai. Cikin girmamawa ya gaishe su yana shirin tambayar ya babba ya ga shigowarta tana ganin sa ta washe baki tana faɗin soja marmari daga nesa. ango ka sha ƙamshi na dubu ba da kanka sare fuska ba walwala yace dubu ino ina yarinyar nan dan jim ya babba ta ta ce wace yarinya kuma dubu ya faɗa a takaici ya yi babba ta zauna a bakin gado tana leka fuskar asim ta ce yarinya a kai maka ita jiya ku kwana ɗaki ɗaya ka zo kana tambaya ta da farar safiya yau dubu tandun kwalli ce da za ta bace maka sai kuma ta washe baki ta ci gaba da cewa Allah mai iko dubi dubu da shegen mako amma ta samu mace lif kake ji yar ta fara mantawa da ni ni na ɗauka za ta kewayo ni mu karya tare anya soja ba za ka raba ni da dubu ba wata rana dan na ga asim ya katse ta da faɗin dalayen no ki ga tsayawa iya tambayar da aka yi miki tun ɗazu ban kanta ba na ɗauka ta zo nan shi yasa kika gani yana gama maganar ya tashi ya fice Har ya je bakin kofa ya ji muryar ya yi babba tana faɗin, to idan baka ganta ba ka je rijiyar bala ka je rijiyar bala kuturu. Wallahi ba za ta wuce tan ba ka san dubu akwai himma ba daga nan ba kila kafin ka koma ta cika muku gida da ruwa. Ta sai har ya bude baki zai yi magana sai kawai ya yi gaba.